بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم فصل kana rabi an ta Allah zubar da ainul ainul maghsuli biyar da ainihin abin da mutum ya kwata shi ne ke wajaba Na'am.
dan mutum ya ga shi ne ya kwata maka abu to ainihin abin da ya kwata maka din shi ne na fa in fata idan ka abin ya tsere Daga dare.
kamar abu ne na ci ya ci ne kamar dawa ce ya kwace Mhm.
daga minal mutum ya shi Mhm.
shi mutum shi ne kamar su dawa ke nan da sauran su ke da wani abu shi na shi sai ya rama shi da kakansa Na'am.
kwano goma ya kwace ba sai a wani kwano goma ya kwace na irin sa wal mukawwama in kuma mu kawani ne kamar yanzu riga ce bi amma ya riga ya ta ta riga ta na ta tsufa riga ka ga mu kawama ce insha Allah kuma haka ne shirya kawo kima ta yaran mazan su ranar da ya kwata sai a ga yaran da ya kwata din da ya kudin ta na to a ranar zai biya a ranar- a wannan kudin za a biya na wa fi naqsihi a cikin tawayar abin yuhayyaru rabbuhu kamar sa riga yayi ya dan wanke sai su tayi ga dole za ta dan kodo da amma ba ta kai fitowa ba na to sai a ba shi ne riga zabi bayna ahadhihi naqisan sanin koyar gidi yanzu a haka tana da yayya yana so wa tashihihi wata lamini ne kima ta wa talmihi eh, to da ram kai da shi kima ko kuma yana so ya ci da shi a kudin riga yanzu a biya shi kawai shi ya rike riga.
na wa fi bai'ihi a ce sai da shi kamar riga ta kace da ya kwata ko wani abu naka sai biyu siyar na to shi ma dai sai a bawa mai kayan zabi na dai ne ya zabi ne Na.
tsakanin yanzu ya shigar da ciniki ya karbi wannan kuɗin da aka sayar ya wa ahadu samad karbi kuɗi wa ta'arif ko kuma ya ce a dawo da abu na shi ba ya san sayarwa na wa fi dinayati lawati a cikin jina ya zabi biyu bayna ahadhihi ma la yau ya ba bawon ka ne shi zabi ne ya kwata Mhm.
sai kuma ya je masa wata jina ta yi wata jina ko wani abu ya sa shi a irin ya cire kwada Na.
ko kuma shi wannan na shi ma bai na haji ma al'arshi sai a cikin kana so yanzu ka karɓi bawan ka kuma a yi wa bawan nan yanzu kuɗin kira ido ɗaya na aka masa na ya rasa kuɗin nan ba a da Na.
inda yana ido su guda biyu ne ya kima su ya kai dubu ɗari yanzu da ido ɗaya ɗaya tafi kima su ba ta wuce dubu saba'in ba to da zai baka bawan ka da dubu talatin na shi ne harafin jina'i ma la arshi wa talmihi sai kalmini wannan bangare ɗaya kenan zaɓin da aka ba shi Na.
sai kalmini ko kuma ya ce a a biya na bawa na kawai sai ya bawa ni kaɗa na bawa ni ido ɗaya wa shi ne dinayati zaɓin da za a ba shi na wa dinayati al-ajnabi jinayar ajinabi kuma wato wannan shiga zubin ne shi ne ya masa jinayar wannan ku a wajen wani ne daban can ya masa jinayar ba shi wanda ya kwata ba na bayna talmihi kuma a nan da an bawa shi ne bawan zafi bayan tarmini tsakanin yaran kada gajibi ku ce gajibi yanzu ya biya na ke biya shi wa ahadhihi ma la ya shi bawansa kawai ba ruwan shi ne wa arziki ko kuma ya karɓi bawan ma ma al'arziki shi na a yi kuɗin mai kawai wannan bawan kamar dai wanda a biya wannan kamar wancan nan sai dai a nan wajen zaɓin da aka bashi ya iya karɓa wajen gajibi ko kuma a wajen shi ajnabun na kafin
na walau bana ala sahati ya ji ne a gaban fajiya aw rafa'a bil hirqati raka'a ne na'am aw rafa'a eh na'am wai dinki dilin kafi da wani kalle zaman yanki kalaji ke je dinki ba ya dinki ba na'am da kuma lazim dinki ne ya hurrat je gini ya zuba wani raddu wai ya lalace masa sai ya raddu wannan abu wanda yake in ya ji ne sai ya da maka shi ya da maka da kayanka na'am yanzu kai ba ka faɗin kenan sa da maka da ya da eh ya da kai kuje da da dingin da kai kenan kai wa kanka eh sai da ba shi daban na'am
gini kuma kuma gini eh ji ne jiwa ya rubuce da kuma kafilin ka za mu yi magana kan ya na'am
lallai wafi lallauhi fi sabila amma ban da allo a cikin a cikin jirgi na'am don misali yanzu allo ne irin kwale-kwalen nan da ke kira bangaren da aikar allo guda ta na'am to ban da wannan allon shi na'am wannan abin da ake nufi shi illa an yi mana zafi na karfe karatu illa an yi mana zarafa darakuha sai dai idan an mutu jirgin ya ta an san cewa ko babu wannan allon jirgin ba zai iya jirgiwa ba eh amma in ba haka ba shi wannan jirgin ka za a dawo kuma a baka arashi kana shi ne kawai abin da za a baka shi a wancan kawai da kuma Na'am.
dillan su cikin mutum na'am shi wannan sai a biya ka kima sai dai la an yi mana garba sai dai mu ce da dillan ka an san cewa abin da zai iya ko babu Allah ai ko babu Allah ba za ta dille ba na'am don haka ne yanzu Allah kawai za a ce da kawo na'am amma in ba haka ba wancan da ya cire maka Allah nan sai a ce biyar suna shi ne ba na'am na'am
shi babu wani mutum zai yake magana shi ne abin da yake magana Allah na'am fa in wasiya idan ko yanzu ka ce sai ya karɓa kuma sai ya taɓe ka fa huwa zani ya zama mai jira
na'am falau bari na shiga gaba ina ba na mawa bari na
falau garama qimata to haka abin da yake magana a nan wajen ne bayan za a masa hajji mutuna sannan kuma ga shi ɗansa kuma ya yafi ɗansa ba wani kuma na'am shi ne abin da yake magana na'am
sannan ga rabar kima da mutum ya rama kima ثم وجدت عينه لو جاءك جمع عيني أو جوزة فهي له هذا misali da ce a mun faɗa musu in ta haifa wati Eh, ya ga shi ma ko na'am.
yanzu zai ce an shiri mana ta haifa wati ya ya shiri ta koya ba ita نعم ta ga gaje kudin da ya ba kuma zai fito da ita نعم to shi kenan ta zo kaza نعم إلا أن يكون أحفاها kullun dama ya boye ta ne dama kamar yana zai zan da zai boye yake sai ya biya sannan ya ɗauko da فلربها أرضها to wannan haka ne mai kira da iko ya ya yi shi a shi yanzu kafe yake so ya dawo da kuɗin نعم وهل يلزمه رد بلته yanzu ya lalace masa ya raddin galla Na'am.
zai zama gashi din nan Na'am.
don yanzu ya karɓi dabbaka sai ya hau ko kuma yana abu naka ne ya kwata ya yi amfani da shi نعم wannan abin da yayi yayi yayi amfani da shi din shi kenan ya dawo maka da abin kawai ba zai biya ba
على ابن القاسم idan kasu ne ce يلزم في الأقارب yake idan a tsare نعم kuma gona ce ko gida ne ko wani abu ne zai karba ya noma ko gida ne ya zauna maka a gidan akan shekaru sannan daga baya aka zo a karɓi maka yanka نعم sai ya biya wannan kuɗin نعم shi a ɗan kasu abin da yake kenan للحيوان shi amma ban da dabba domin abin da za a duba shi ne duk abu mai rai kai ma ba haka kamar shi mai jira ba dole kana cire shi ko نعم to shi shi ɗin da kake ya mai wa amfanin da kai masa نعم amma ina ka gano ne ba gona kana ba da wani abin sai wannan ko sai ka biya shi abin da ya duba shi وقيل في الجميع ina ko aka ce a komai ma sai ya biya ko wanne ne ba ai gazu ne ko inda gazu ne sai ai ba wani mutum a kawara masa ai komai ma shi وقيل لا شيء عليه ina ko ba abin da ya- ya ba mu komai gare shi فيما تسلى nan abin da ya yi ku dallasa أو انتفع ko kuma ya amfani da shi نعم eh ko wani yan abu ne نعم ita dalla da intifa da an buɗa yau ita kawai dalla an fi amfani da shi ne akan abin da sarki da za ka yi ba ba ko ci bane ko makamancin wannan نعم eh ويوهب درسه ana rikon ana yana rikon da kansa بقيمته saboda abu da gidansa da kimar shi ne kalwa نعم da da kimar sa kalwa an yana ya kashi نعم da zai da ya kwata maka fili sai ya zo ya zo ya gini ko gona ce sai ya zo ya shuka bayan shuka kafin ya girbe aka zo aka yi kara aka tabbatar ba na ka bane sai aka zo ba shi to نعم kai kawai yanzu sai a zo a ce to jiya nan yanzu ka taɓa jiran shuka nan da ya yi inda za a kare ta zama karman jiya nan ko nawa ne kuɗin karman nan نعم kawai abin da za a ci kenan sai a kudin karmami kawai sai ka biya kawai ba ba wai tare can za a yi ba Mm.
kawai a matsayin yanzu ne tana makaduwa ne inda za a cire ta ba ta da wani amfani tunda ba da gani ba ko su kuma gini ne za a ce da shi kenan yanzu nawa ne kudin bulo sai abin da za a ci kenan نعم a ce a lissafa bulan da ta lissafa a ce a lissafa bulo dubu ne ta ce da shi kenan yanzu kudin bulo dubu za ka bashi نعم shi ma kudin bulo dubu din kamar yadda mai risala ya faɗa can ma sai an cire kimar kare kimar da manyan kalau zalika sai an ce yanzu a kirawo burkula yanzu ya liza ba yanzu na za a bashi ya kukkance bulan nan
نعم idan yanzu aka liza ba aka zai za a biya shi kudin kudin bulo ɗari biyar sai aka tashi kenan ba shi biya shi kudin bulo ɗari biyar kawai abinda za ka bashi kenan kawai za a bin maka gini eh wani zai fito wajen fashi za yau wato kuma sannan ya ilahi wa yake yanzu ai abin da aka masa adalci ne ba inda ba za ka mutu ya ruguje ka kwace kayan da ki ta zai ruguje ya yi kuma zai samu a ciki da raya wani zari maza ce maza ba shi kudin da shi ba shi za a nan wajen ma sai an yi lissafa kimar wani karo da nufin وما لا قيمة لمقلوئه kuma idan aka zo ma kimar abin da ba shi da amfani wajen makaluyi alƙalta fata kamar irin su fulasta irin su irin su tanki in ce ba za ka yi zai kankare duk zai aka yi zane su ba ko da abu ne da kawai ya yi amfani to wannan bulan kawai za shi ne ma za a ce to bulo dubu a cikin bulo dubu kuma ina kudin burki da zai kwance su نعم kwashi ana ba shi kudin sauran abin da ya shara نعم tana ga irin su fulanta dama ko shi aka ce mai zai cire bulan ma ba za su amfana irin su janki har duk ba za su amfana ba ko duk ba su kima ba.
نعم haka za ka su bulis kan yanzu نعم ويؤمر بقلع زرعه ana horonsa da cire yan yaman yansa في إبانه idan lokacin ibani ne idan ma yanzu lokacin shuka ne amma aka zo inda za ka kai kan ma'adalci aka mace shi za a ce ya idan yanzu misali an sai ne gonar za ta iya zuwa ka zo kai shuka har ta fito damuna ba ta nisa ba za a ce kawai zai cire shuka نعم
akwai kuɗin masarawan ba ya ga wajen ne Eh.
an da bai ɗaga zai da za a wani wajen kenan ta yawa
وبعده idan ka bayan an riga shuka ta wuce ne يتركه a ga بأجرته cewa ko kai yanzu ne gonar ma in an baka ai yanzu ya ce da kai ma ka zo kai shuka ba a tsara a kai maka ba za ka iya samun da wani wajen da amina ta riga ta yi ta نعم sai a ce to ya bari amma bai ujin su mutum sai ya ba da kuɗin ladan gona نعم shi wa gashi zai ya hauki ya yi aiki
الحمد لله